A shekarar bana al'ummar Najeriya sun koka akan yadda kayayyakin masarufi da sauran albarkatun noma suka yi tashin gauran zabi babu kamar albasa da alakullin halin kusan kowanne girki ake amfani da ita. Matsalar dai ta kai ga sai gidan wani da wani ake amfani da albasa wajen girka abinci wata kuma ake ganin rikice-rikice da yi ta aukuwa a ƙasar da kuma ambaliyar ruwa sun taka gagarumin rawa ga tsadarta. Aliyu mai tasa Isa shi ke zama sabon shugaban kungiyar 'yan kasuwa da masu sarrafa albasa ta ƙasa baki ɗaya. Shigowan wannan kungiya kungiyar manoma masu sarrafawa da 'yan kasuwar albasa na ƙasa wannan zai ba da dama na a haɗa manoman albasa wuri guda a haɗa 'yan kasuwan albasa wuri guda a haɗa masu sarrafa albasa wuri guda dan a nemi mina na an mafita mina na ka jawo cewa albasa yana dubu hudu watan hudu watan biyar watan goma watan sha ɗaya watan sha biyu ya koma dubu hamsin dubu sitin dubu saba'in me ya kawo wannan matsala da ba mu da kungiya kungiya wanda za mu ce na ƙasa ne baki ɗaya wanda za ka ga akwai inyamure akwai bayarabe akwai idoma akwai kowa da kowa ciki amma tun da yanzu allah ya ba mu iko kuma mun haɗa kanmu waje guda da manomi da ɗan kasuwa da mai sarrafa albasa shine farkon ci gaban da muka samu isa muhammad manomi ne daga jihar gombe ya bayyana farin cikinsa na kafa wannan sabuwar ƙungiya da burinsa na samun iri mai kyau ga noman albasa abin da ya share mun hawaye a kamun iri mai kyau abu na farko kenan ya zama irin nan na dasa shi misali na damuna kafin ruwa ya yawa na cire kayana iri mai kwaliti sannan abu na gaba iri na gaba wanda muke dasa shi kafin ruwa kuma ya ɗauke nan ma ruwa ya karanci za a samu cikas muna so irin ya zama na hawa biyu na saurin yi da kuma iri ingantacce kuma da taki na zamani da kuma injina na bayan albasa ko da ruwa ɗauke misali na noman rani da shauransu. Wani babban kalubale da manoma ke fuskanta shine rashin samun tallafi duk da kokarin da gwamnati ke yi wajen mai da hankali ga harkokin noma a kasar mai yadda Alhaji Isa Adamu manomin albasa daga jihar Adamawa ke cewa gaskiya baya isa gare mu amma muna ji ana yi amma gaskiya bai cika isa gare mu wani lokacin ma wani bangaren za a zo a karbi sunan ku a cika kawai sai da tafi muna tabbatar da cewar insha Allahu shugabannin mu za su sharewa mutanen kauye da ba su da wannan ilimin yadda za su su ga sun kai musu tunda ita da kanta ma manoman take ne ma da kansu na domin wasu kuma gaskiya zaka samu kwata kwata ma san ina manoman suke ba san su waye manoman ba to su kuma wannan shugabannin namu su kuma kauye kauyen suke bi ma domin su ga cewa sun tallafa cewa lalle an cimma burin da ake so a cimma na samar da albasa a nan Najeriya baki ɗaya. A bangaren gwamnati mun ji ta bakin babban sakataren ma'aikatar masana'antu kasuwanci da zuba jari Dr. Nasiru Sani Gwarzo. Kasar mu Allah ya mata albarka. Yanzu haka albasar Najeriya tana da wani fice na daban wanda idan aka fitar da ita daga kyanta da lafiyarta da ɗanɗananta da ƙanshinta da sinadarai da suke cikinta wanda a yanzu ba ma wai abinci kadai ake da ita ba hatta yin magun haɗa magunguna ana sa albasa a fi wasu daga babban tallafi shine koya musu sana'ar da za su yi a yi musu tsarin da za su kafa abubuwa kasuwanci na zamani a hada su da bankin industry wanda yake dan cikin gida ne bankin industry namu ne na ma'aikatar mu yadda kowane banki zai ba su bashi haka zai taimaka a ba su bashi saboda haka idan muka tabbatar da sun dukufa sun yi niyya kuma suna da tsari na idan suka dauki wannan bashi za su amfana da shi za mu tallafa musu su samu wannan tallafi shamsiya hamza ibrahim murya amurka daga abuja Abuja, Najeriya.